yana so faya ya kai koli cikin harka addini kuma yana ganin abin nan ba haka ba daidai bane sa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce to a kirawo abdullah Allah ya kara mishi yarda da aka kire shi yace alam ukhbar annaka tasumu Dahara, wata wa taqumu al-laila yace ashe ba bani labari cewa azumin zamani haka gaba ɗaya ba kuma qiyamul laila hake dare gaba ɗaya ba ya ce eh haka ne ya rasulullahi kuma shi ba ya yi fada a haɗi ba ya tsakanin da Allah na yake bakin fahimta ta yake nan to annabi sallallahu alaihi wasallama sai azashi ga abin da zai yi yace to ka sani rayuwarka tana da haƙƙi a kanka sannan iyalinka suna da haƙƙi a kanka saboda haka ga wanda za kai a yake ce mishi ai da ya tsaya ma wata biye azumi uku ya isa sai ta dai ƙara bashi shi dama ta kai annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce siyamu daud ya azumi yau gobe ya aje ce yana iya he da haka na ace babu babu wani wanda za ka ƙara ga bakin nan na za ka tsaya ya ce to kuma kiyamun laili in ka yi ƙiyamu kaffanta rabin dare sai ka tashi sudusi guda ka yi ƙiyamun laili sauran sudusi guda ma ka ƙara hutawa sai ce a bahi dama ya ƙara ya ce aka tsaya bakin nan ya ce to karatun ƙur'ani an ce dare duk sai ka sauke ƙur'ani ya ce haka ne ya ce to ai in kan ma sauke ƙur'ani cikin wata ka sauke ƙur'ani kullum juzu'i guda kenan hizifi biyu ya yi ya ce a dai ƙara mai ya ce to cikin bakwai guda ka sauke yace a dai kara mai har ta kai an ka to cikin kwana uku kada a wuce haka nan domin me kada ya zan ba a fahimtar karatun to kun ga wannan hadisin yana nuna a wajen ibada ma wasatiya ba a son ka wuce ka kai ka ce sai ka kule ga ibada domin me ka ɗauki abin da rayuwarka take iya yi to sannan a mutum ya ɗauki zahin fahimta yana wuce gona da iri wajen hukunce-hukunce sai ce komi haram abinda a haram ma yana mai sai kafirci to wannan duka guluwi ne ba daidai ba ne an samu irin wannan tun zamanin khawarij domin khawarij su ma wannan zahin fahimta gare su har suke cewa mutum ya kafirta in ya yi zunubi mai zunubi kafiri ne a wurinsu to kun ga shi ne mai risala yake cewa wala ya kafar a hadin mai ahalin kibilati da zambin don rabbi ga irin wannan akida tasu to irin wannan zahin fahimta shi ya kawo boko haram boko haram suna ɗauka cewa cikin karatun boko ma akwai wanda a haramun kaman irin ilimin kimiyya na halittu ko na doron ƙasa kun ji bayanansu dai suna cewa haramun nan sannan siyasan ma ta demokuraɗiyya ita ma haramun ce da sauran abubuwa da suke haramtawa sannan duk wanda bai dada aƙida su ba shi ma kafiri ne duk wanda bai dada irin aƙidar abin da sun kai da shi ba ya kafirsa kuma ya halatta a zubar da jini ne kaga wannan ya kai ga suna ɗaukan makamai suna aiki da su a masallatai suna kashe musulmai ko su kai gidajen musulmai su kai musu hari su ƙone gidajensu su a ganin su duk waɗannan ba musulmi bane to kaga wannan duka akida ce ko fahimta ce ta wuce iyaka to ba su ɗaya ba ba sai wanda ya ɗauki makami ba ai akwai ƴan kalakato waɗanda suke ganin cewa don me za a ce annabi ya ce ai qur'ani ya isa don haka ana ce musu ƙur'aniyuna. kuma har yanzu akwai su har Najeriya wanda yana ganin hadisi bai da fa'ida komi bai bai kamata a karanta hadisi ba kun ga yanzu ce kala kato zagin annabi ne suke yi sallallahu alaihi wasallama to ba su dai ba abin ya yalwata ya ƙara faɗi wasu sai yadda da ƙur'ani sai yadda da hadisi amma ba su yadda da fikihu ba don haka a wurinsu malaman nan da aka sani na musulunci wanda sun ka yi tsaran daji suka yi bayanin ƙur'ani da hadisa annabi sun ka ciro hukunce-hukunce har addini ya zan da sauƙin fahimta da arha to suna ganin wai duk yahudawa na bannata sun kawo addini sun bata addini don haka a wajensu imamu na maliki bai da kima bai da daraja imamu shafi'i bai da kima bai da daraja imamu ahmad imamu abu hanifa da sauran dukkan malamai don haka su abinda suke gani addinu bila mazahiba a yi addini kawai ba ba ko guda ba a yadda da kowa ba to kuma irin wannan hoyon da ya ce ma bai yadda da fikihu ba shi fa zai ce ga abin da ya fahimta ga aya ga abin da ya fahimta ga hadisi ka nan a ba fassara wasu malamai shi a kama taki ke nan yana wa kai ne yaƙi ne ya ruguza sauran malamai sannan ya gina kai ne kuma yana ganin kamar bai cin nasara in ba ya rosa waɗannan ba saboda haka yan uwa musulmi duk wanda kun ga ya kauce makarantarwa ta malaman farko malaman sunna wato ta aiki da ƙur'ani aiki da hadisa annabi amma bisa ga fassarar magabata to duk wanda ya kauce ma wannan ya bace wa man yushaqiqi ar-rasula min ba'di ma tabayyana lahu al-huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin wallahi ma tawalla Allah ya bada shaida cewa duk wanda ya saba wa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama bayan duk an yi bayanin shari'a annabi ya yi bayanin qur'ani yi bayani a hadisansa ko mutum ya zo ya kauce ma wannan shirya ta annabi sallallahu alaihi wasallama ya bi hanyar da ba ta muminai ba kenan yana ganin sahabbai ba daidai suke ba don duk wanda ya ce fuka hawa nan ba daidai suke ba yana nuna sahabbai ba daidai suke ba sannan tabi'ai ba daidai suke ba tabi'u ne ba daidai suke ba tun magabatan nan ba mutanen kirki bane to wannan batacce ne kuma bai kamata a bi shi ba in yayi magana bai kamata a saurare shi ba muna roƙon Allah subhanahu wata'ala ya ganar da mu saboda haka in mutu ya zo da mugunyar da'awa ko ya kira ta da suna mai kyawu to ba suna muhimmi ba menene an manufata manufar shi menene aikin shi don yanzu wani ya tafa da aqida boko haram ita shi ma salafiyun ne ko ba haka suka ce ba yan boko haram ba su ce salafiya na ba Ta gani jama'atu ahlus sunna lid da'awati wal jihad kaga su ma ahlus sunna suke da'awa kaga kenan dan mutum yayi da awar salafanci in bai aiki da aiki aiki da maganar salafu ba to wannan iddia'un ne kai. muna roƙon Allah subhanahu wata'ala ya ganar da mu kuma duk wanda ke so ya batar da al'umma kada Allah ya bashi nasara Allah ya sa wato bakin sa ya turmuji kasa hancin sa ya turmuji kasa to Allah ramma sai mu dawo ga ayan da ta rage a suratu an-nisa بسم الله الرحمن الرحيم يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك وهو يرثها إن لم يكن لها ولد فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين يبين الله لكم أن تضلوا والله بكل شيء عليم يستفتونك suna neman ka fatawa suna tambayarka filkalalati, wato game da hukuncin gado da ake ce ma alkalala wato kamar yadda aka yi bayani a can farkon sura cewa wato mutum ya mutu ba iyayen shi wato abin da ake ce ma usulu kuma ba ya'ya da jikoki wanda suke ake ce ma furu'u to sai zan yan uwa ne ke gare shi to shine ake ce ma kalala domin magada kashi uku ne akwai usul asalin mutum kun ga uwa da uba da kakanni wannan su ne usul sannan furu yaya da jikoki sannan hawashi su ne wanda yake kenan ba usulu ba ba furu ba kaman yan uwa da yayan yan uwa da amam da abna'il amam to can farkon sura dama dai ayoyin gado wato ayoyi wanda su usulu su a ginshiki na ah, ilmul mawarisi aya ta sha ɗai da aya ta sha biyu da kuma wannan aya ta ɗari da saba'in da shidda to cikinsu an yi bayani na matsalolin gado to wadda adda munasaba da kalala inda Allah baraka wata wata ya ce walahu afun a ukhtun to wanda ya mutu bai uwayensa ba su nan kuma bai da yaya amma yana da ɗan uwa ko uwa to dukan malamai sun tafi akan fahimta guda cewa can wancan wurin yan uwa ummai ne yake ni nan kuma a wannan aya da ta yi ta ita kuma tana magana da akan shakikai da kuma wato banul addi mun sani cewa yan uwa suna gado ko shakikai ne waɗanda aka haɗa uwa da uwa da su ko kuma a'a li'abbai ne an haɗa uba kawai da su ko li'ummai ne an haɗa uwa kawai da su amma kowa gadon shi yana da abin nan yana da nashi matsayi su dai waɗanda a shakikai in suna nan li'abbai ba su gado amma ba su hana ma li'ummai gado ba su hana ma li'ummai gado amma suna hana ma li'abbai domin mai ka'ida ta gado dole ne ka san wanda ka tare wani wajen gado in yan uwan ma mutum gaba ɗaya sun taru ba su gado gaba ɗaya za a tsame wasu a ce su za su yi gado wane da wane kuma ba ya gado saboda wane ya tare shi to wannan shi ake cin babu hajabi kuma duk wanda yake karatun ilimin gado dole ne ya san wannan bayan ya san alwari suna mina rijali walwari satu mina nisa'i in ya san wannan kuma ya san babu hajabi sannan ya san menene alfurudun lati hiya usulun ya san waɗannan ga kasusuwa na gado wanda asanannu wanda suke dama malaman su bayanin su filla filla har aka nuna cewa wannan ga wanda suke gadon shi wannan shi kuma ga masu gado ne wannan ga masu gadon shi to ala'ayi halin mutum ya san wannan eh ba zuwa guda ba sai an sai an yi ta kai da kawo makaranta wato saboda eh, matsalar gado din tana da ɗaukar hankali kuma lokaci tana da ɗaure kai da ko masanan gadon ma sai wani lokaci malami ya buga ya buga sai ya ce to ga matsalar araba da baya sai ya ce ku dawo ku dawo akwai sauran nazari zan ƙara nazari na yi nazari ga abin da za a yi kuma bisa ga ƙa'idodin da ya sani ya yi yanzu bari in baku misali kun san sayyidina Umar sune agulaben ilimi sayyidina Umar ibn al-Khattab Allah ya kara mishi yarda domin har annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce in kana al ummati fi ummati fa Umar in har akwai dan da akewa ilhama ilimi a cusa musu shi to Umar na cikin su domin sau da dama sai da umar yake ba da shawara ga annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ya rasulullah ina ganin inda an yi kaza da zai fi ko a yi kaza da zai fi sai wahayi ya sauka akan tabbatar da ra'ayin ra'ayin sayyidina umar kun ga akwai hasken basira da kuma dacewa da zurfin tunani wanda ya daidai da shari'a to yan uwa li ummai kamar da waccan aya ta farko farko ta yi bayani idan mamaci ya mutu ya bar ɗan uwa guda li'ummi ko ya uwa guda li'ummi ko li'ummiya to abinda ake ba su ɗaya busu shidda na duke shi duk abinda ya mallaka sai a kasa shidda sai a ba wa nan li'ummin ɗaya busu shidda amma in sun wuce ɗaya sun kai biyu zuwa sama to abinda ake ba su sulusi sai a kasa dukiyar dan uwansu kashi uku sai a ba su kashi guda in akwai sauran masu gado su kuma a ba su wannan abin da ya rage to matsalar da ke akwai wata rana an zo wajen sayidina umar da irin wannan matsala ga yan uwa ummai cikin gado an ka ba su rabansu ɗaya bisa uku sauran masu gado an ka ba su rabansu sai dukiya ta ƙare sai ga ɗan uwa shakiki bai samu komi ba na umar ya ce mai ka taka yi hankuli domin dama shi shakiki manyan mutane na babban rabo gare su cikin gado in babu kowa su gada dukiya gaba ɗai in kuma akwai ma'abuta kaso ma'abuta rabo sai a ba su rabonsu abin da ya rage ko mai yawa ko kaɗan sai wannan wato asibin ya ɗoka kamar ɗan uwa shaki to sai ya zan dukiya ta ƙare to tun da ta ƙare kaga rabonka bai koka ba sai ka yi haƙuri shine a wannan hukuncin sai wayannan mutanen sun kai haƙuri suka tafi sai wata shekara matsala ta sake zagayowa irin wannan sai sayidina umar ya yi rabo irin wancan da ya yi bara sai shakikin nan ko shakikan nan suka ce ya amiran mominina yanzu mu ina namu kaso ya ce a dukiya ba ta rage bale in baku saboda haka ku yi hankuri sai wani ya kada baki ya ce to ya amiral muminina hab anna abana hajaran ulqiya fil yammi alaysat ummuna wahida to a kaddara ubanmu in shi adalahi a doka kamar misali duci ne a jefa shi cikin ruwa a kare da wannan matsalar to ai omu guda da waɗancan le'umman mu ƙari na mun ka samu mun ka haɗa uba da su to a ɗebe darajar uban a aje ta gehe guda to ba uwan mu guda ba su za su samu gado mu ba mu samu ba ya mumini na muna son ka sake duba wannan matsala tunda mun haɗa uwa da su muka tsere musu da kuma wato haihuwa uba to yan haihuwa uban na za ta hana mu gado a ta aje ta gehe to shine sai na Umar ya ƙara istihadi sai ce su tayi su raba wannan sulisin da li'umman nan da shakikan nan saboda sun yi tarayya da juna wajen uwa don haka sai ya zan ana ce ma wannan gadon hajariya ko yammiya ko himariya don sun ambaci himaru kuma ana ce mata mushtaraka to kun ga sayyidina Umar ya yi istihadi farko kuma ya sake wani ijtihadi na biyu wannan yana nuna girman matsalar wato matsalar ilimin gado shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallama yake cewa ta'allamul fara'ida wa 'allimuha an-nasa fa inni imru'un yace ku koyi ilimin gado kuma in kun koya ku koyar da mutane domin ilimi yana wuce in ba a koye shi ba domin shi annabi sallallahu alaihi wasallam yace mutum ne wanda Allah zai karbe shi to in Allah ya karbe shi ba a koyi ilimin ba zai da ilimin to da haka ne wani hadisi yake cewa farkon ilmomin da za a dokewa shine ilmul fara'idi sai a karbe su daga doron ƙasa ma'ana malaman da suka san wannan ilimin su wuce ba a koyi ilimin gare su ba sai ya zan har mutum biyu matsala mai sauƙi ta samu ta gado tsakanin mutum biyu su yawo wanda zai rama musu gado nan ba su samu ba saboda haka mu je mu laƙe ma malamai kar makalla ku buɗe mana ku Allah ya saka da alheri don haka mu je makaranta domin mu makale mu malamai domin kada wannan ilimin ya kuce Allah ya taimake mu to a wannan mas'ala wato ta wannan aya ta 176 ita ana magana ne akan yan uwa wanda yake ba ummai ba sai Allah tabaraka wata ta'ala yace ina mur'un halaka idan mutum ya mutu laysa lahu waladun ba ya da ɗa kuma aiwa huwal kalala shi ake cewa kalala walahu ukhtun shina da yar uwa min abawaini wato wanda yake yar uwa shakikai aw abin ko kuma li'abbiya kun ga can wannan matsala ta bambanta da waccan domin duk malamai sun fasara can waccan ta farko wato li'ummai ne ake magana a kansu to wannan yar uwar falaha nisfu ma taraka tana da rabin abin da wato ya bari ma'ana ya uwa in ba ta tare da ɗan uwa kuma ba wanda zai tare ta ba wani hajibi wanda zai tare ta to rabi take samu in kun tuna can cikin haba da baza ai mutum din nan uwa tana ciki wanda suke gadon nisfi saboda haka tunda babu wanda zai hana ta samun nisfi za ta samu nisfin dukiyar dan uwanta kazalika ha jami'a ma ka, shi ko dan uwa yana iya gadon dukiyar ƴan uwa ta gaba daya tunda babu wanda zai hana shi ba wanda zai tare shi in lam yakul waladun da sharadi in dai ba ta da ɗa nan kuma waladun da aka ambata "Waladu, ɗa namiji ko ɗaya mace duk sun shiga ciki sannan jika shi ma ya shiga ciki shi ne ce fa in kana laha waladun zakarun in ya uwa tana da ɗa namiji bala shay alahu shi wannan dan uwan bai da komi domin dan nan nata yana ya gada dukiyar ta gaba daya au unsa in ko diya mace gare ta falahu ma fadala an nasibiha to yana da sauran abin da ya rage bayan an cire rabon ita wannan diyar wanda yake ya tsatso tana gadon rabin dukiya ita ma kaga kenan idan ya uwa ta mutu ta bar yatta ta bar dan uwarta to ya an ka ba yatta rabin dukiya shi ko dan uwanta sai ya gada sauran busa ga asirci walau kanat al ukhtu aw al akhu min ummin da a ce dan uwa ko ya uwa li ummaini ne haihuwa uwa ne suka ta hada su fa farduhu sudusu to abin da aka so ne shine su da su ɗaya musu shidda ta kaddama a wannan sura kamar yadda ya gabata can farkon sura fa in kana tasnataini idan yan uwa sun zan su biyu ai idan ko hiye da biyu wato domin an fara da dino an fara da yan uwa biyu domin mutum ya san cewa ba bambanci da biyu da uku da hudu har yan uwa wato uwa ma inda yan uwa mata na ko su ɗari ne wannan dai rabon guda ne shine sulusani to li'annaha nazala fi jabirin don mas'alar ta faru ne ayat ta sauka game da mas'alar jabiru bin abdullahi wa kada mata an ahawatin shi ko ya rasu ya bar yan uwa mata da yawa to yan uwa mata biyu ko hiye da biyu to falahu masulusani suna da kashi biyu cikin uku mimma taraka daga dukiyar da ɗan'uwansu ya bari haka idan mutum ya mutu yana da yan uwa mata biyu ko uku ko goma ko ishirin ba su iya gadi dukiya ta gaba ɗaya za a kasa dukiyar kashi uku a ba su kashi biyu a kashi guda da ya rage sai a ba wani wanda ya cancance shi in ma babu wanda ya cancance shi an ce a kai bai tulmali domin sauran al'ummar musulmi su gadi dukiya ta su amfana da abin da ya bari to wa in kanu watan rijalan wani sa'an, in ko sun kasance yan uwa maza da mata mutum ya mutu ya bar yan uwan shi ko mace ta mutu ta bar yan uwanta da yawa maza da mata to dukiyar da za a rabawa abu mai sauki falis zakari misal wansa unsayni wato sai a kakasa sai a dibi adadin mata da adadin maza sai a raba wa da kowane namiji zai samu kashi biyu mace ta samu kashi ɗaya domin mace shari'a ta hukunta cewa ta samu rabin namiji domin lalurorinta ba su kai irin na namiji ba Da waine da Allah ya ɗora ma namiji ta fi ta mata ya don haka a wajen gado ya yi ta bukatar dukiya shi yasa aka ba shi kashi biyu aka ba ta kashi guda ba wai bambancin jinsi ba ba don a nuna bambancin jinsi ba ba wannan ba ne Allah tabaraka wa ta'ala yace yubayyinu Allahu lakum shara'a dinikum Allah yana yi muku bayanin shari'oyin addinin Allah ta dillu don kada ku bace ku kauce ma hanya wallahu bi kulli shay'in alim Allah masani ne ga dukan komi wa minhul miras wato yana daga cikin ilimin ubangiji ya san yadda ya kamata a raba gado abinda kowa ya kamata ya samu Allah ya san haka don haka cikin hikima ne Allah ya yi wannan tsarin ba haka kara zube ba bisa ga ilimi ne Allah baraka wata ta'ala ya wannan kason bisa hikima saboda haka in aka samu wani yana kalubale cewa don mi da za a wuce mace da gado to wannan kafirci ne kawai ko musulmi kaji yana wannan namiji ne ko mace ce ko da sunan yaƙi akan hakkin mata ko da menene ko da sunan ana ana mata bambanci to ya soki shari'a ya kafirta saboda haka wanda duk ya zo yana kokarin ya ja mutane ga wannan to yana yana neman ya fitar da su cikin addinin musulunci Allah ya kare mu daga shirin Yahudawa da Nasarawa da 'yan barandansu rawar shekani buhari da muslim sun ruwaito hadisi an ilbara daga barawu annaha akhiru ayatin nazalat min alfara'id wannan aya ta karshen suratun nisa'i ita ce karshen ayoyin da suka sauka game da gado wahiyar fi hadihin surati to a wannan sura ita wannan aya ta aqibul lima kaddama. bibiyar bayani ne ga abin da ya gabata fi ha a warkon sura min ayatul mirasi tana ƙara bayanin ayoyin da suka gabata ne na ilimin gado bada ta suratu bi qawlihi ta'ala ya ayyuhan nasu taqu rabbakum farkon sura Allah ya ce ya ayyuhan nasu taqu rabbakum wa khatamat bi qawlihi ta cika ƙarshen wannan sura inda Allah yake cewa yubayyinullahu lakum an tadillu wallahu bi kulli shay'in alim wa hadha misla kaulihi wannan kamar dai zancen ubangiji madaukakin sarki inda yake cewa wattaqullaha ku tsorci ubangiji ku kiyaye dokoki ne wa yu'allimukumullahu Allah ya sanar da ku ma'ana in kun ji tsoron Allah Allah zai ba ku ilimi Allah zai haskaka basirar amma in kuna sabawa Allah ilimin ku zai dushe hasken ilimin ku ba zai samu ba fa fiha ma yunfazu lil ummati kiyanuha wa a cikin wannan sura ta nisa akwai bayanai da za su tsare ma al'ummar musulunci darajarta da ƙarfinta wayar fa'oha alaman sewaha kuma tsarin da zai cire al'ummar musulmi sama darajarsu ta ɗaukaka saman sauran al'ummomi ba suratu shi ta mala ala kamali ta nazuhin lahi ta'ala wato harkon surar ya kunshi cewa Allah yana da cikakken tsarki wa ati kudratihi kuma iko ne yana da yalwa wa akhiru hashtamala ala bayani kamalil ilmi wa, wa eh, kamalil ilmi sannan nan karshe kuma an nuna cewa Allah yana da cikakken ilimi wa hazanil wasafani wa'annan sufofi guda biyu wato kudura da ilimi bihima menene sabatatin rububiya da su ne rububiya ta tabbata wal uluhiya da kuma uluhiyya dama uluhiya akwai tauhidi wanda ya shahi rububiya ubangiji zama ne mahalicci mai sauran ayyuka na tasarrufi uluhiya kuma tabbatar da bauta ga Allah subhanahu wata'ala wal jalal wal izza kuma wato da kuma daukaka da buwaya na ubangiji wa ya yajibu an yakuna al'abdu munqadan litakalifi wato kasancewa Allah maɗaukaki mabuwayi shi zai tursasa bawa yayi biyayya ya da'a ga Allah ya aikata abinda Allah ya ce ya aikata ya bar da Allah ya ce ya bari walhamdulillahi rabbil sai wato sura ta gaba suratul ma'ida بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم إن الله يحكم ما يريد سورة المائدة مدنية مئة وعشرون أو اثنان أو ثلاث أو ثلاث آية wannan sura tana da aya 122 ko da 23 wa mawdu'uha abinda addarasinta wato abinda ta ba da ƙarfi gare shi bayanul halali wal harami tana bayyana mana abinda a halas ga shari'a da abinda a haram wa rabtu zalika bil aqidati al islamiyya da haɗe halarci da haracci ta tare da aqidar musulunci domin mi domin aƙida ta tabbatar da cewa wanda abin bauta ilahu shine zai halittawa shi zai haramtawa duk wanda ba ilahu ba bai cancanta ya kafa dokoki ba ya haramta ko ya halatta inna allaha ilahun wahid lalle allah abin bauta ne guda fala harama illa ma harama ba abin da haram sai abin da allah ya haramta wala halala ba abin da yake halas illa ma a halla sai abin da Allah ya halatta shi wa ya tafulu haza fil qawli wal amali kuma halacci da haramci sun kurda sun shiga wajen magana da aiki akwai magana ta halas akwai ta haram akwai aiki na halas akwai na haram kama sa ya ci bayanuhu fi fi mahallihi insha Allah za a yi wannan bayanin ko ne a wurinsa insha Allah bismillahir rahmanir rahim Allah Ta baraka ta'ala yace ya ayyuhal ladhina amanu ya ku mu'minai awfu bil uqudi ku cika alƙawurra ay al'uhudul al'uhudul mu'akkada alƙawurra masu ƙarfi allati baina kuma bainallahi tsakaninku da Allah wannan ko tsakaninku da mutane yan Walwafa, wa abin da ake cika alkawari alkiyamu bi mujibil aqdi shine mutun ya tsayu wato ya tabbatar da ya cika da abinda anka kulla tsakani da shi wal muradu bil uqud da ake cewa uqudu a cikin wannan aya ma ya'ummu jami'a ma ma alzamahu Allahu ibadahu duk abinda Allah ya wajabta ma bayi ne to ana ce mai uqudu farillan nan da Allah ya farlanta mana okudu ne sallah tana cikin okudu azumi yana cikin okudu tauhidi zakka da sauransu wa aqadahu alaihim wayanda Allah ya kulla alƙawari da su da mutane min at-takalif wal ahkamid diniyya da sauran hukunce-hukuncen addini wa ma yaqidunahu fi ma bainahum da abinda mutane suke kukkullawa tsakaninsu wato min uqudul amanati na kulla amana tsakanin al'umma da al'umma wani mu'amalati ko kuma kulli na mu'amala na ciniki ko jinga ko haya ko kira'i da dai sauran abin da ake cewa ukudu wa nawai hada makamantar su mimma yajibu alwafa'u bihi abin da dole ne ka cika shi in ka kulla shi in ka ce zan yi to kai aw ya dinan ko kuma abin da yake bai zama dole ba amma ga mai addini ya kamata a ce ya kulla wannan abin ya cika bi an yi humal al'amru ala ma'anan ya umul wujuba wanda duba wato ana ya ɗauka wannan umarni cewa ya kunshi wajabci da mustahabbanci mara bi zalika awwalan ala wajhil ijmali an yi bayani farko dunkule mashara a bi tafsil sannan aka yi bayani billa billa ubangiji tabaaraka wa ta'ala ce uhillat lakum bahimatul an'am an halatta muku dabbobin ni'ima dabbobin ni'ima su ne al'ibil raƙumma walbaƙaru da shanu walganamu da tumaki da awaki an halatta muku so akalan ba da zabani, ku ci bayan an yanka an yanka na shari'a don haka ba za a ci motsai ba kuma ba za a yanko dabbobin da rai a ci ba illa ma yi tula alaikum sai abin da aka karanta gare ku ta harimu wuce haramun ne fi hurrimat alaikum can a cikin wata aya da aka ce hurrimat alaikumul maitatu al'aya har zuwa ƙarshen aya ka karanta wal istisna'u munqadiun wa yajuzu an yakuna muttasilan to nan malam dai yana bayani akan usulu cewa akwai istisna'i munqadiun akwai muttasilun wa tahrimu lima arada eh, min al-maut to kuma ah, a wannan aya ta hurrimat alaikum ana fahimta cewa in dabba ta bijiro zuwa ga mutuwa a barta in an ga cewa lalle wato kamar dunguza tana za a yi zuwa ga mutuwa dama ta kama hanya to a rabu da ita Allah tabaraka wata'ala in an je za a yi bayanin wannan wurin insha Allah gaira muhillis saidi kuma ya zamba kuna halatta farauta ba wa antum hurmun kuna cikin harama da aikin haji ko umra ah, inna allaha ya hukumu ma yuridu Allah hakika wangiji tubaraka wa ta'ala yana hukunta abin da yake nuna hukuntawa min at-tahlili na halattawa wa gairihi da waninsa la tirada alaihi ba wanda zai gitta mishi yace Allah don mi da ka haramta kaza muna jin dadi ne eh, babu wanda adda wannan dama dole dai sai ka bi in Allah ya haramta ka bari in kana son ka tira ah, idan aka duba ga wanda adda irin bugunawa alhamdulillah ta inna ramma inna laha ya karanta ko akwai kira annan laha inna ko to ramma ya ce a mai da alhamdun nan ƙasa ba ni ni ce ba to na kwafi annan laha an ka rubuta kun san ga ka'ida ko ba alkur'ani ba akwai wasu ka'idodi na larabci ba haka abin yake kara zube ba akwai inda za a ce annallah akwai inda za a ce inna anna wa inna wajen su duk gudana duk taukidi ne lalle hakika tabbas ko an ce inna ko an ce anna to ana karfafa magana ne ana nuna tabbacin abin to amma sai dai wajen aza alhamza din wasalin sama da wasalin kasa ba ko ina ake aza ba ga misali an ce inda inda dinnan ta zo harkon magana to wasali kasa aka yi mata inda dai harkon jumla ne wasali kasa aka yi mata haka nan in ya zan bayan kaulu ne ƙala to inda ka bi cikin in inda an ce ƙala na to za ga an ce inna ko kultu za ga an ce inna ko ya kulu za ga an ce inna ina wasali kasa za a yi mata amma ba mu sani ba alaran ba ko kana lalaba mana cikin Qur'ani inda aka ce qala anna lalaba dai alaran ma to amma in kaga an yi wasali sama to jumlan nan ta anna din nan to za a yi tawilinta tana da mahalli cikin jumlan nan wato sai zan ko ita fi mahalli rafa'in ko mahalli nasibin wato ko ita a fa'ili ko ita a mubtada ko ita a habari ko kuma dai ita mafi bi da dai sauran ire-iren haka to wannan shi ke sa sai a yi mata wasali sama saboda jumla tana da mahalli cikin da irabi Allah ya samu gane to Allah Ta baraka wata ala ya ce ya ayyuhal ladina amanu يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا الهدي ولا القلائد ولا الحرام يبتغون فضلا من ربهم يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا وإذا حللتم فاصطادوا ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب صدق الله العظيم يا أيها الذين آمنوا يا كو عند سكبا da gaskiya la tuhillu sha'air Allah kada ku halarta shari'o'in Allah jam'u sha'ira wa hiya shara'i'ullahi wa ma'alimu dini da alamomin addinin ko wurare ko lokuta duka ana ce musu sha'iru bisai da fil irami shine halatta su shine ku yi safarauta ku kama dabbobin daji kuna cikin wato harama wala shahara harama sannan kada ku halatta wata mai alfarma bil qitali fi ku yi yaki cikin shi walal hadaya kada ku halatta hadaya ai ma uhdiya ila harami abinda aka bayar zuwa ga harami minan na'ami na dabbobin nema bai ta'arudi lahu shine ku gita ku cutar da wannan dabbar walal kala'ida kuma kada ku halatta kala'ida jam'u kilada wa hiya ma kana yukalladu bihi min shajarar harami mutanen jahiliya suna ɗiba itacen nan na haramin makka sai su rataya ga jikinsu liya aman al-kharij domin wai wanda ya hita to tun da ya hita wurin aminci aminci ya bi shi sai yanzu inda yake ba mai taba ya ta haya ta gida lahiya to kaji abin da yasa suka yi haka to amma Allah tabaraka wata'ala ya ce wannan al'amarin jahiliya ne ba diba itacen harami haram ne musulmi kada su diba to famani almuslimuna min fi'lihi sai aka hana musulmi aikata haka wani hahun kuma Allah ya hana su an istihlali nazai shay'in kada su halatta cire wani abu min shajaril harami na itacen harami wala tuhillu amin albayt Haram, kuma kada ku halattar da wato manufa wanda suka nufi daki mai tsarki wato bi an tuqatiluhum ku yake su kada ku yake su duk mutunan da aka san ya ta san mu makka zuwa aikin haji ko umra to kada a taba shi yabtaguna fadlan min rabbihim suna neman wata falala arziki na daga ubangijinsu bit tijara da kasuwanci wa ridwana suna neman yarda Allah wato minhu bi kasadihi bi za'amihim al-fasida duk da cewa mutanen jahiliya wato suna yan hajjin suna jahiliya da niyyar cewa lada suke nema aljanna suke nema amma dai wannan riyawa ce domin duk wanda ya hajji ba bisa ga musulunci ba ba bisa ga karantarwa annabi sallallahu alaihi wasallama ba wannan shirme ne aikin banza ne ah, nusiha min hadhihi al-ayat min hadhihi al-ahkam an shahe wasu abubuwa daga cikin waɗannan hukunce-hukunce shine hurmatul kitali fi shahril harami an shahe haramcin yaƙi a cikin watannin nan hudu masu alfarma da kaulihi ta'ala saboda ubangiji tabaraka wata'ala ya faɗa cikin wata aya yace wa uqtulul mushrikina haythu wajadtumuhum kaga an ba da dama kenan ko ina ana ana yin yaƙi ko cikin harami ma ana yi ko cikin wata mai alhorma ana yi wa adamu man amin albaitul haram kuma can baya an ce kada a tare duk wanda ya tasan makaba ya tasan makka da ne aikin haji ko umra to shi ma wannan an shaye wannan hukunci domin Allah tabaraka wa ta'ala ya ce innamal mushrikuna najasun fala yaqrabul masjidal harama ba'da amim hada duk mushriki kai ya zo makka da niyyar haji domin hajjin sa ce ne to wal kala'ida sannan kala'ida allati kana fil jahiliya wato rataye ganyen harami wanda ake a zamanin jahiliya ya takalladuna ha min liha harami suna rataye ganye daga itacen harami ai wuci ne kwasfasa wa qala ba'dhum lam yunsa sun ce ba shaye shi ba ba shaye komai cikin wannan ayat ba illa al kala'ida sai kala'ida la'annahu min amalin jahiliya domin shi yana cikin ayyukan jahiliya Allah tabaraka wa ta'ala yace wala yajrimannakum shana'anu qaumin kada kiyayya wasu mutane ta ja ku wato ma'ana saboda kuna da damuwa tsakaninku da su wannan damuwar wato ta ta hana ku ku yi adalci an sadduku ma'anal masjidil harami saboda sun tare ku daga masallaci mai alfarma an ta'ata duk wannan abin kada ya ja ku ku tsallake iyaka ku yi musu ta'addanci ku zalunce su ay alaihim ku yi musu ta'addanci bil qatali wa ghairihi ko sa. wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa ku yi taimakekeniya akan da'a ga Allah da jin tsoron shi bi tarki ma hito anhu shine ku bar abin da aka hana ku don haka ya kamata mu taimaki juna wajen aikata ayyuka na alkhairi misali muna cikin azumi yan uwa musulmi suna buƙatar taimako da tallafi wajen sahur wajen buɗe bake da sauran dai abubuwa na wato taimakawa saboda haka a taimaki juna akan ayyukan alkhairi a ƙarfafa juna wala ta'awanu 'alal ismi wal udwan kada ku taimaka ga duk wani aiki na sabon Allah wanda yake tsallake iyaka tsallake iyaka ne da doka wata kullaha ku ji tsoron Allah ai khafu iqabahu ku ya inna allaha shadidul iqabi nan ya ka karanta alarama anna allaha ko inna allaha to nan shi ma inna allaha shadidul iqabi lalle ubangiji mai tsananin hukuba ne liman khalafahu ga wanda ya saba mishi to kuma dama kame in fassara dama alarama ya ce sadaka allahul azimi to shi alliman na ce sadaka allahul azimi ne ma eh, nan za mu tsayawa muna roƙo Allah subhanahu wa Allah ya karɓa mana kuma Allah ya sa mu tare a cikin lada abinda muka karanta Allah ya amfane mu ya ba mu yi iko aiki da shi wasu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh